السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na talata sha ɗaya ga watan jumadal ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a wani lissafi ana cewa sha biyu wanda ya daidai da takwas ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano. Yau za mu tashi farkon darasi na ɗari da sha hudu cikin jerin gwanan darussan da kyamarar sunna TV take ɗaukan mu. In ba manta ba a darasin da ya gabata mun tike da ƙarshen hadisi na dubu ɗaya da arba'in daidai. An gane ko? Ko dubu da ɗaya. cikin babi na ashirin da biyar babu babi ja'alin nawafil fil baiti da haka za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da biyu hadisin jabir ɗan abdullahi malai cewa an jabirin radiyallahu anhu an karɓo daga jabir allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza qada ahadukum as-salata fi masjidi idan ɗayan ku ya idar da sallah a wajen sallarsa ko a masallacinsa lafazin masjid bi ma'ana makanu sujud ala wazani maf'al an gane ko akan ce masjid ana nufin wajen da mutum yake sallah irin wajen da mutum yakan keɓance a gida don yin sallolin nafila nan ma masjidihi sannan kuma akan ce masjid ana nufin inda mutane suke tattaruwa don su yi sallar jam'i i junansu wannan shine masjid a asali amma wancan ma yana amsa sunan masjid to da haka annabi ya ce in ɗayan ku ya idar da sallah a masallacinsa ana nufin masallacin jam'i inda yake sallah tare da jama'a to falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi lalle ya sanya wa gidansa wani kaso na sallolinsa ana nufin na nafilfili sallar farilla dai kayi ta a jam'i a cikin mutane a masallaci amma sallar nafila kayi ta a gida wannan ya fi falala kamar yadda mun karanta a baya afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba manzo Allah ya ce fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira domin hakika Allah zai sanya alheri a gidanka sakamakon sallolin nafilfili da kake yi a gidan to amma matukar baka sallar nafila a gidanka to kai asara na wannan alherin da da a ce kana sallar nafila a gida Allah zai samu kai ita yana daga cikin alherin gyattuwan dukkan wani al'amari a cikin gidanka korar shedanu albarkar rayuwa samun kyakkyawar fahimtar juna da ƙauna tsakanin 'yan gidan wannan yana daga cikin alheri da sallar nafila take jawowa a gida kai ka yi ka umarci matanka su yi ka umarci 'ya'yanka su yi an gane ko rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da uku wa an umar bin afa an karɓo daga umaru ɗan afa anna nafi abna jubair haƙiƙa nafi ɗan jabair arsalahu ila sa'ibi ibni ukti namirin ya aike shi zuwa ga sa'ib ɗan ƴar uwar namir yas'aluhu an shay'in ra'ahu minhu mu'awiyatu fi salati yana tambayarsa dangane da wani abu da mu'awiya ya ganshi yana yi a sallah faqala sai ce na'am sallaitu ma'ahu al-jum'a fil maqsura kwarai na yi sallah tare da shi mu'awiya a maksura shi wanda aka aika a tambayo sai ce e kwarai kuwa ni ma ku wata rana na taɓa yin sallah tare da mu'awiya a maksura an gane ko suka ce mawdi'un min al-masjidi yuqassaru ala al-muluki wal umara maqsura din shine wajen da ake kebancewa manyan mutane a masallaci don su rinka yin sallah a cikin sa tun lokacin da fitintunu suka faru a zamanin sahabbai tun daga kan halifancin sayyidina Uthman zuwa abin da ya biyo baya ya zama ana neman rayuwar shugabanni wannan yasa hatta a masallaci akan sa tsaro a kare inda shugaba yake yin sallah an gane ko to da haka sayyidina muawiya a irin wannan dan dakin ko wannan dan keɓantaccen wajen da ake keɓancewa shugabanni don su yi sallah aka ga yana yin sallar nafila a wajen falamma sallama al-imam bayan liman ya yi sallama ta sallar juma'a qumtu fi maqami shi wanda ake tambaya shine nafi'u dan jabira a sa'ib ibn ukti namir sa'ib dan yar uwan namir yace mun yi sallah tare da muawiya irin wannan keɓantaccen wajen da ake keɓancewa shugabanni dan yin sallah a cikinsa don samun tsaro yace falamma sallama al-imam bayan liman ya sallame sallah qumtu fi maqami ni sai na tashi a inda nayi sallar juma'a ban canja waje ba fa sallaitu sai nayi sallah falamma dakala arsala ilayya fa qala yayin da muawiya ya shigo ya ganni ina yi daga baya sai aiko aka kira ni bayan na idar ya ce min la ta'ud lima fa'alta karka sake yin abin da naga kayi yanzu kai sallar farilla a waje kuma ka tashi kai ta nafilan ma a wajen yace karka sake haka idza sallaita aljuma'a lalle idan kai sallar juma'a fala tasilha bi salatin kada ka sadar da ita da wata sallah ma'ana ana idar da sallar juma'a a inda kake kuma ka tashi kai nafila kar yi haka hatta takallam aw takhruja har fa sai kai magana ko ka fita ka canja waje domin wannan shine abin da sunna ta koyar idan akai sallar juma'a akwai sallar nafila raka'a biyu da ake yi in so samu ne ka tafi gida ka yi ta in ba za ka iya tafiya gida ba to daga cikin masallaci ka canja waje ba daga ba a inda kai sallar juma'ar za ka yi sallar nafila ba sai ka matsa kuma wannan bai takaita akan juma'a ba kadai kowace sallah ma ta nafila da take biyo bayan ta farilla haka ake so manzo Allah ya faɗa wani hadisi a ya ajizu ahadukum ay yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi yanzu ɗayan ku ya gajiya bayan ya idar da sallar farilla ko yayi gaba ko ya baya ko dama ko hagu kawai sai ya tashi ya sallah inda ya ta farilla malamai suka ce hikimar haka dan mutum ya yawaita wajajen sujada ya samu yawan shaida a wajen ubangiji subhanahu wataala da haka sayyidina muawiya ya ce da wannan sa'ib ibnu ukti namir kar ka sake abin da ka aikata idan kai sallar juma'a kada ka bi wata sallah da ita hatta ta kallama aw takhruja har sai yi magana ko ka tashi ka fita daga masallaci ka tafi wani wajen fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarna bi zalika domin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da haka Allah tusala salatun bi salatin yace kada mu sadar da sallah da sallah mu yi tafarilla take kuma mu tashi mu yi ta nafila duk a waje guda karmi haka hatta na takallama aw nakhruja har fa sai in mun yi magana ko mun fita daga masallaci mun tafi wani wajen rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi da haka duk waɗannan hadisai da muka karanta suna nuna falalar sanya nafilfili su zama a gidaje in ma kuma ba a gidajen bane to ya zama dai ana canja waje ko ana yin magana tsakanin sallar farilla da sallar nafila wacce za ta biyo bayanta babi na 26 babul hassi ala salatil witri wa bayani ko wa annahu sunnatun mu'akkadatun wa bayanu waqtiha babin da yake bayani akan alhaq faɗaitarwa da zaburarwa ala salatil witri bisa ga yin sallar witri wa bayani ko wa tare da bayyana annahu cewa ita sallar witri sunnatun mu'akkada sunna ce mai karfi wa bayani ko wa bayanu da kuma bayanin lokacin da ake yin sallar wutiri an gane ko an aliyin hadisi mai lamba ta hudu an aliyin radiyallahu anhu ka daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake alwitru bi bihatmin wutri ba wajibi bane ka salatil maktuba irin wajabcin sallah ta farilla a'a shi kan ba haka bane ba walakin sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo shi ya sunnanta an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya umarni da ayi to amma umarnin ba na wajabci bane ba yana nufin cewa dan annabi ne yace ayi ba shi yasa bai zama wajibi ba ba haka bane ba yau da dama akwai abubuwan da annabi ya umarni da su kuma wajibi ne waɗansu sukan ɗauka cewa duk abin da Allah ya ce a yi a ƙur'ani wannan shine wajibi abin da kuma annabi ya faɗa cikin hadisai wannan kuma ba wajibi ba ne wai shi ake kira sunna a abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi ko yake yi ko aka yi a gabansa ya tabbatar duk wannan sunna ne amma ya danganta wani lokaci ya zama wajibi wani lokaci ba wajibi bane kamar yadda shi kansa umarnin da ya zo a cikin alkur'ani ai ba dukansa bane na wajibi akwai wanda yake na wajibi akwai wanda yake ba na wajibi bane amma kar mu fahimci cewa duk abin da Allah ya ce ayi wannan shine wajibi wanda kuma ba Allah ne ya ce ayi ba annabi ne ya ce ayi to wannan kuma ba wajibi bane wannan kuskure ne kwarai a babun ilimi da haka yana iya zuwa wajibi a sunna wajibi a qur'anance manzala ce ala wa inni qad utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ku saurara ni an bani qur'ani da irin sa tare da shi mana abin da ke da fawa kamar ta qur'ani din tare da qur'ani din menene wannan shine sunna duk abin da qur'ani yace ayi in sunna ma ta ce ayi daidai da daidai ne sai dai in umarnin asali ba na wajibi bane to wannan kuma akwai qara'in dalilai da hujjoji da malamai sukan duba su kalla shin umarni kaza na wajibi ne ko ba na wajibi bane ba wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah witrun yuhibbul witra Allah wuturi ne kuma yana son wuturi idan aka ce wuturi mara an gane ko Abinda baya rabuwa gida biyu ubangiji yana daga cikin sifofinsa witri ne shi abin nufi Allah madaukakin sarki ɗaya ne kwal wanda kuma ɗaya shine mai farkon mara lambar da ba ta rabuwa tana farawa ne daga me ɗaya ka Allah subhanahu wa ta'ala wutiri ne abin nufi Allah ɗaya ne to yuhibbul witra kuma yana son dukkan wani abu da yake wutiri ɗaya ne uku ne biyar ne bakwai ne duk wata lambar da ba za ta rabu gida biyu ba wuturi kenan ubangiji yana son haka da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa autiru ya ahlal qur'an kuke yin wuturi ya ku ma'abuta Alƙur'ani, abin nufi ya ku musulmi idan aka ce ya ahlal qur'ani kamar a ce ya ahlal kitabi ne ga ma'abuta at-taura ko ma'abuta linjila in aka ce ya ahlat taurati yahudawa kenan ya ahlal injili nasara kenan ya ahlal ƙur'ani musulmi kenan da haka malamai suka ce ahlal ƙur'ani anan ana nufin musulmi duk da cewa ko a cikin musulmi ɗin suwa suka fi cin moriyar wuturi wanda suka haddace ƙur'ani domin su suke da abin yi don abin da ake da bukata a wuturi yawan tilawar ƙur'ani to kaga ko wanda yake da tilawar mai yawa sai ya fi ka morar wuturi ba wai dan shi kaɗai ne in ya wuturi zai samu lada ba sai dai shi ne wanda sai ya fi ka samun lada in ya tsaya ya wuturin da abin da yake da shi na ƙur'ani amma dai sunan ahlul qur'an ya game dukkanin musulmi baki daya kamar yadda ahalar taura ya game yahudu ahalar injil ya game nasara ubangiji ya ce wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi kaga nasara ma ana kiransu da ahlul injil to da haka musulmi ma ahlul qur'an rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da imam tirmidhi wa qala kuma imam tirmidhi ce hadithun hasanun wannan hadisi ne mai kyau hadisi mai lamba ta dubu da da arba'in 1145 wa anna aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana aisha uwar mu Allah ya kara mata yadda ta ce min kulli layl qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a dukkan bangarorin dare manzon Allah yana wuturi a ciki farkon dare ko tsakiyarsa ko ƙarshensa shine min kullin laili a dukkan wani bangare na dare kada autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuturi a ciki min awwalil layl farkon dare ne wa min awsatihi ko tsakiyarsa wa min akhirihi ko karshen sa ya danganta da yanayi wani lokaci idan manzo Allah yana jin cewa in ya kwanta ba zai iya tashi ba ya gaji sosai sai ya wuturinsa daga farkon dare amma lokacin da babu gajiya to in ya sai fara kwanciya daga karshe kuma sai ya tashi an gane ko wani lokacin kuma da yake da wata tattaunawa ko wani uzuri a farkon dare sai ya yi idan ya tashi kuma yana ganin a madadin ya kwanta ya sake tashi sai ya fara wuturi sai kuma ya kwanta abin dai da ake nufi duk lokacin da ka samu dama a cikin dare ka iya yin wuturi sa, farkonsa tsakiyarsa ko ƙarshensa kaga bayanin faɗan lokacin wuturi ya fito da zarar an yi sallar isha to lokacin wuturi ya halatta ka iya yi nan take ka iya bari sai can an jima ka iya bari sai ka kwanta bacci ka tashi nana Aisha ta ce wantaha witruhu ila sahari amma ƙarshe wuturin annabi ya tike ne zuwa ga goshin asuba ma'ana wani lokaci kuma cikin lokutan wuturi ya fi falala shine ƙarshen ƙarshen dare an gane ko da haka in ka san zaka tashi ƙarshen dare to ka jinkirta wuturin ka zuwa ƙarshen dare wannan ya fi lada ya fi falala amma matukar ka san ba za ka tashi ba to da ka rasa gwanda ka yi tun a farkon daren ka Shi ne wanta hawi hawitruhu ila sahari saboda ƙarshen dare ya fi tsakiya ya fi farko falala dan a ƙarshen dare ne ubangiji yake saukowa zuwa ga sama ta duniya saukowa irin wacce ta dace da shi kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih bukhari hadisin abi sa'id al-khudri ubangiji yakan sauko zuwa ga sama duniya ta ɗaya a ƙarshen dare yana shela ina mai roko in amsa masa ina mai bukata in biya masa ina mai neman yafiya in yafe masa ubangiji zai ta yin haka har sai alfijir ya keto shi kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito to sannan wannan ya nuna mana cewa ƙarshen lokacin wuturi shine me shine akhirul layli da an je ƙarshen dare gab da hudowa alfijir to lokacin wuturi ya ƙare hadisi mai lamba ta 1146 wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya sallar a ƙarshen dare ta zamo ita ce wuturi ma'ana shi wuturi idan mutum ya san zai yi sallah mai tsawo to shi dai a ƙarshe ake yin sa duk sallar da za ka yi raka a bibbi bibbi wannan ba sunanta wuturi ba na ƙarshen da za ka yi ɗaya tak to wannan kuma ne me wuturi to shi wuturi ya zama a ƙarshe kar ya zama a farko kar a fara da shi kar a kawo shi a tsakiya a kai shi me ƙarshe ij'alu akhira salatikum bil layli witra ku sanya ƙarshen sallar ku a dare ta zama ita ce wuturi to malamai suka ce da a ce mutum zai yi sallarsa ta wuturi yanzu a farkon dare sai ya kwanta daga baya sai ya tashi ya samu damar ya sake yin wata nafila to ba zai sake maimaita wuturi ba sai ci gaba da yin sallah mai raka'a bibbiyu bibbiyu ya riga ya yi wuturinsa a farko an gane ko to amma duk sallar da zaka yi mai raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu ba sunanta wuturi ba ta ƙarshen ita ce wuturi ita kuma aka fi so ta zo a ƙarshe daga ita babu wata sallah sai raka'a talfajir sai asuba da haka ku sanya sallolinku na wuturi ko sallar ku ta wuturi ta zama ita ce sallar ku ta ƙarshe a cikin dare akwai waɗanda suke cewa wai da za ka yi wuturi sai kuma da daddare ka sake tashi ka yi a farkon dare to wai sai ka yi sallah raka'a ɗaya sai ta dawo wai ta yi ribas ta haɗe da waccan wai sai ka sake ci gaba da salloli kuma dai ka yi wuturi a ƙarshe to manzo Allah ya ce la witrani fi laila ba a wuturi biyu a dare ɗaya in dai an yi wuturi a farkon dare to sai a hakura kuma in an tashi sai dai a yi ta yin sallah mai raka a bibbi bibbi ba za a sake wuturi ba ga wanda yake tsoron tashi din kenan amma wanda yake da garantin cewa zai tashi ko zato mafi inganci mafi rinjaye to sai jinkirta wuturinsa har zuwa ƙarshen dare muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta dubu da da arba'in 1147 wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo daga abi sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda sa'ad ibn sinan al-khudri ibn malik ibn sinan al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce autiru qabla an tusbihu ku yi wuturi kafin asuba ta cin muku kafin gari ya waye kafin alfijir ya keto kenan kaga wuturi ana yin sa ne da me da dare kafin asuba ta hudo ko kafin asuba ta yi kafin alhujir ya keto to da ka duwanne ne mana bayani akan me lokacin sallar wuturi rawahul muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da takwas wa na aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli salatahu billayl nana Aisha ta ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallarsa da daddare ana nufin sallar dare qiyamul laili wuturi tahajjud an gane ko wa hiya mu'taridatun bayna yadayhi ita kuma nana Aisha tana kishingide a kwance a shimfide bayna yadayhi gabanin annabi ma'ana a gabansa tsakaninsa da alƙibla kenan fa iza baqiya al-witru idan yayi sallar sa yayi sallar ya rage saura wuturi zai yi na ƙarshen kenan ay qazaha fa autarat sai tashe ta sai su yi wuturin tare da haka shi mai gida ko namiji yana da ƙarfi da ƙwazon yayi sallar dare amma ita mace ba dole bane ya zama tana da ƙarfi da ƙwazon yin haka to sai dai idan an zo ƙarshe ba laifi kuma sai ka tashe ta sai ku yi sallar wuturi ta ƙarshe tare da ita na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi a farkon dare sallolinsa masu tsawo na dare duk sai ta kayansa ita tana bacci amma idan ya zo yin ta ƙarshen ita ce wuturi sai ya tashe ta sai su yi wuturi tare don ta samu ladan wuturi kuma wannan ya nuna cewa wuturi ana ne jam'inta domin cikin sallolin na filfili akwai wanda ake jam'insu akwai wanda ba a jam'insu sallar dare ana jam'inta wuturi ana jam'insa amma raka'atul fajr ba a taba jin annabi ya yayi wani limanci a raka'atul fajr ba raka'atul fajr ba a jam'in ta kowa ta sai ke walaha ba a taba jin annabi yayi jam'in walaha ba da wani nafila ce wacce ba a jam'i a cikinta amma wuturi ana yin jam'i a ciki da haka da Aisha ta ce nakan kwanta gaban annabi yana sallolin sa na dare idan ya gama ya zo wuturi ta ƙarshe kenan sai ya tashe ni sai mu wuturi tare da shi to da haka malamai suka ce wannan hadisin ya nuna cewa ana iya yin bacci a gaba ana iya yin sallah ga kuma wani yana bacci a gabanka an gane ko sabanin abin da Hausawa suke cewa in aka sallace ka kana bacci wai zaka mutu ko wanda ba haka bane ba shi ajali ba sai an sallaci mutum ba ko a sallace ka ko ka a sallace ka ajalin ka yana nan a sallace ka kana bacci wani yana sallah a bayanka wannan baya rage ajali ko ya kara shi kuma ba laifi bane shi yasa annabi yana yi Aisha tana kwance da laifi ne zai tashe ta to sannan malamai suka ce gashi annabi in an zo sallar nafila wuturi yakan tashi Aisha to in kwa zai tashe ta a sallar nafila dan ta samu falala min babu aula a sallar farilla akwai waɗanda suke cewa mutum yana bacci a sallar farilla ba a tashinsa wannan kuskure ne mutum in yana bacci za a yi sallar farilla za a tashe shi ga sallar nafila ma annabi yana tashin aisha wacce ba dole bace ballantana kuma farilla an gane ko shi yasa Imam al-Bukhari cikin sahih al-Bukhari yayi babi akan matsalar da ta gabata sallah a bayan mai bacci yace babun as-salatu khalfan na'imi babin da yake magana akan sallah bayan mai bacci ya halatta ya kawo wannan hadisi na Aisha ko makamancinsa? rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu a wata ruwaya dai ta Imam Muslim kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli min al-layl yakan yi sallar dare fa idza autara idan yazo wuturi kala sai ce da Aisha komi fa autiri ya Aisha tashi ke ma ke wuturi ya Aisha to an gane ko nan fa idza autara an yi idlaqin fili ne ana nufin indal iradati fa'iza idza autara ay fa'iza idza arada an yutira in yayi nufin wuturi kala sai ce umi fa ya aisha tashi ke maki wuturi ya ke aisha an gane ko domin a larabci akan yi dalakin fi'ili ma iradati al irada ana nufin qabla shuru kamar yadda Allah ya fa'iza fa idza qara'ta al qur'ana fasta'iz billah in za kai karatun qur'ani kai bismillah a kai isti'aza ba ana nufin sai ka gama karatun ba kafin karatun fa idza qara'ata alqur'ana ay fa idza aradta alqira'a ko fa idza aradta qira'ata alqur'ani shi yasa imam shadibi yace idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'iz jaharan min ash-shaytani billahi musjala ala ma ata fi an-nahli yusran wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahhala kaga qur'ani a cikin suratul nahl ta akai fa idza qara'ata in ka karanta qur'ani fasta iska isti'aza abin nufi in kai nufin karatu ba sai ka gama karatun ba da haka an yi itlaqin fi'li ma iradatihi ko inda iradatihi kamar yadda Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi in kun idar da sallah ku yi alwala wannan shine fassarar keke da keke kenan amma ana nufin in za ku yi sallah ku yi alwala amma fi'ilin sai aka kawo madi idza qumtum ila salati in kun kidar da sallah ku yi alwala abin nufi in za ku yi sallah ku yi alwala to nan ma da aka ce fa idza autara idan annabi ya zo yin wuturi kala sai ce da nana aisha qumi fa autiri ya aisha tashi ki wuturi ya ki aisha me yasa muka faɗi wannan saboda ruwayar da ta gabata fa idza baqiyal witru in ya rage sauran wuturi to sannan ai kaza ha sai ya tashe ta fa autara ita ma sai ta yi wuturi kaga kenan anan da ya idan ya zo wuturi ko in ya wuturi ana nufin in ya zo zai yi wuturi حديث من لمبة تدبو ديدة تريد ديدة أربعين دترا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر قولك عبد الله yadda. عمر ألا يكار مسيدا sallallahu النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي badiru subha bil wutri ku yi rige-rige ku rigaye asuba da yin wutri mana ku yi maza ku yi sallar wutri kafin asuba ta cin muku shine badiru asubha bil wutri badiru subha bil rawahu muslim wa abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wa an jabirin radiyallahu anhu qal daga jabiru dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace man kafa Allah ya kuma min akhiril layli duk wanda yake tsoron ba zai iya tashi ƙarshen dare ba falyutir awwalahu to yayi wuturin sa tun a farkon dare wa man tami'a ay yaquma akhirahu wanda kuma yake tsammanin zai tashi ƙarshen dare falyutir akhiral layli to ya zama wutarinsa a ƙarshen dare zai fa inna salata akhiril layli mashhuda domin sallar ƙarshen dare abar shaidawa ce ana nufin mala'iku sukan halarta ubangiji da kansa yakan halarci lokacin da aka sallace mashhuda abar shaidawa wa zalika afdalu kuma hakan yafi karshen daren yafi farkon daren rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan shine karshen babin da yake bayani akan kwadaitarwa akan wuturi da kuma bayanin lokacin da ake yin wuturin malamai suka ce da zaran wannan ta da aka ambata na wuturi suka wuce to lokacin wuturi ya wuce ba dole bane karama amma in kaga dama karama kuma ba laifi ana iya rama sallar daren da ta kubuce maka baka yi ba a lokacin walha magabata sun kasance idan abin da suke yi na dare ya kubuce musu sakamakon gajiya ko bacci ko wani abu na uzuri na rashin lafiya ko makamancin haka to idan gari ya waye lokacin walaha hantsi sai su rama sukan rama sallar wuturin su da hantsi in ba su yi ba cikin dare sukan rama tilawa qur'anin su da da suka saba yi duk cikin dare in wani abu ya sa ba su yi ba a cikin daren sai su rama da hantsi to amma wannan ramuwar ba dole ba ce in ka ga dama ka yi in baka yi ba ba laifi asalin lokacin wuturi shine daga sallar isha zuwa hudowa alfajir babi na 27 babun bayanu fadli salati duha babun da yake bayani akan falalar sallar walha wa bayanu aqalliha da bayanin mafi karancin raka'o'in da ake yi a sallar walha wa aktsariha da bayanin mafi yawancin adadin raka'o'in da ake yi a sallar walaha wa awsatiha da bayanin tsakatsaki. tsaki an gane ko wal hafi ala al muhafazati alaiha da kuma kwadaitarwa akan kiyaye sallar walaha. ana so mutum ya kiyaye amma ba wajibi bane cewa idan mutum ya san ba zai ci gaba ba ko ba zai dore ba kai ya fara a da sau da dama zaka ji ana faɗa haka wai ita sallar walaha in ka san ba zaka dore ba kakka fara ya ɗorewar ba iko na bane ikon Allah ne farawar ita ce tawa in na fara na yau na yi gobe na jibi gata uzuri ya zo ban yi ba to ai dai ina da ladan jiya da shekaran jiya ko to amma jiya da shekaran jiya ma duk ban yi ba jibin ma kuma sai ban ba ga asara goma da ashirin to amma dai an fi son dukkan wani aikin alheri ba sallar walha ba a dawwama ana yi a ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwar ayyukan alheri a wajen Allah wanda za a dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne da ka ɗauki adadi mafi yawan amma ka kasa ɗorewa wanda ka ɗauki mafi ƙarancin ka ɗore wannan shi Allah ya fi so subhanahu wa ta'ala hadisi mai lamba ta ɗaya an abi ta radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda ya ce Khalili, sallallahu alaihi wa عليه وسلم بثلاث masoyina badaɗaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Abu Huraira yayi mun wasici bi salasin da abubuwa guda uku bi siyami salasati ayyamin min kulli shahr azumin kwana uku uku a kowane wata sha uku sha hudu sha biyar na watannin musulunci duk sha uku duk sha hudu duk sha biyar kai azumi manzo Allah yace da Abu Huraira haka an gane ko wa rak'atay duha da kuma sallah raka'a biyu ta walaha wannan ya nuna mafi karancin taraka nawa biyu wa an utira qabla an arquda kuma in rinka yin wuturi na kafin in kwanta bacci tare da cewa lokacin da yafi falala na wuturi shine wanne karshe to amma shi Abu Hurairah aka ce kakka rinka bacci sai kai wuturi ka rinka yi a farkon domin shi yana da uzurin uzurarruka da daddare malamin islamiyyar dare ne baya tashi eh, ya je kwanta sai dare ya ja domin sahabban da da rana suka tafi kasuwanci suka tafi sana'o'i suka tafi aiki ba su samu zuwa majalisar annabi ba sun ɗau karatu to abu huraira shine malamin su in an yi sallar isha ba sallacin annabi tun manzo Allah yana da rai annabi yayi wa Abu Huraira izinin karantarwa a masallacinsa tun yana da rai da haka in aka yi sallar isha manzo Allah ya shiga gida to su kuma waɗannan waɗanda suka jajje kasuwa da sana'o'i su ba su zo majalisa annabi ba da rana sai su zo Abu Huraira sai ya karanta musu duk abin da annabi ya gaya musu da rana to wannan karatun na Abu Huraira ba a tashi sai dare ya raba da an tashi shi kuma dama a masallaci yake kwana yana kishin gida ya kwanta baya farkawa sai ana kada qamatis sala da aka sau da dama baya samun yin sallar dare baya samun yin wuturi sai manzo Allah ya ce masa to daga yanzu da an tashi daga makaranta za ku watse kai kai wuturinka sai ka kwanta tunda baka iya tashin dare domin karka zama kyandir kana ta haska su kai kana kona kanka kar ka yi asara an gane ko da haka Abu Hurairah ya ce waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah ya mun wasiya da su kuma ba zan bar su ba har abada ya annabi ya ma wasiya kai sakaci da ita in dai kana da imani ai ba zai yi ba sannan wannan hadisi kai tsaye yana nuna mana daraja da falala ta Abu Huraira a ce tun a zamanin annabi kana ba da ilimi annabin yana da rai kuma a masallacinsa wannan ai shaida ce ba karamar shaida ba to amma ba kowa ke ganewa ba sai wanda Allah ya nufe shi da ya gane inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid yace qabla an da kafin yi bacci arraqadu daidai yake da annaumu an gane ko akan ce nimtu akan ce raqittu ko raqattu nama ko raqada ko raqida yanamu ko yarqudu ko yarquda wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud jam'u raqid raqid na'im ruqud na'imun ko nuwam an gane ko mana masu bacci Allah ya ce ashabul kafi wa tahsabuhum ayqazan daga nesa in ka hango su a cikin kogo sai ka ɗauka a farke suke amma wahum ruqud bacci suke wa nuqallibuhum zata lamini wa zata shimal mu ke jujjuya su dama da hauni dan ma kar a gano cewa ba baccin suke ba a kawo musu hari a ko a gane cewa eh ba bacci suke ba idan ka ɗauki mutum cewa ba bacci yake ba kuma sai kaga duk inda ka juya ya juyo yana kallon ka ai wannan zai fi tabbatar ma da eh lalle kan ba baccin yake ba ya zama yana abin da ake cewa baccin kura ko ya san wai kura saboda tsabar tsoro in za ta bacci ba ta rufe ido idan a buɗe amma bacci take yi mushen kura kenan ya mace yana ba yara tsoro to haka Allah ya yi wa ashabul kafi dan ya sa musu kwarjini dan kada magauta su kai musu hari wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasil law ittala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba ubangiji ce da za ka leƙa su kuwa lawallaita minhum firaran da sai ka juyo a guje wala mulita minhum ru'ba da sai an cika zuciyarka da tsoron su ubangiji ya sa suna bacci amma ya sa musu tsoro kwarjini domin so yake ya tsare su ya kare su ma'ana in Allah yana so ya tsare ka daga makiyinka ba sai ya dauke ka ya kai ka ne ba sai ya bakka a inda yake amma taba ka bai isa ba a taba gani ma in an isa to kariyar Allah kenan حماية الله أغنت أم مضاعفة من الضروء ومن عالم من الأطن إذن الله يكاريك باك da buƙatar silke baka da buƙatar kibau baka da buƙatar masu baka da buƙatar dukkan wani mai tsaro wa an alim min kuma tsarin Allah ya fi a saka gini mahadi ka ture idan Allah ya tsare ka to ba wanda ya ka Allah ka da kariya da to da ka Abu Huraira ya ce waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah ya mun wasiya da su muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito su malai ce wal itaru qabla an-nawmi shi yin muturi kafin bacci inna ma yustahabbu liman la yathiqu bil istiqabi akhir al-layl ana son sa ne ga wanda bai aminta ba da cewa zai farka a ƙarshen dare fa in wasiqa idan ku mutum ya aminta fa akhirul layli afdalu ƙarshen daren ya fi falala hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗaya da da da hamsin 1152 wa ana bi zarri radiyallahu an daga Abu Zar al-Gifari Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa kowace gaba daga cikin gaban ɗayan ku za ta wayi gari tana da damar yin sadaka an gane ko nawa ne gaban ɗan adam ɗari uku da sittin ne gaba gaba da take jikin ɗan adam join join kashi ɗari uku da sittin ne to kowace gaba daga cikin gaban ɗan adam tana da damar sadaka an gane ko fa kullu tasbihatin sadaqa duk faɗin subhanallahi da kai ai ladan sadaka ne to yanzu in kaga dama zaka iya yin subhanallahi sau 360 yanzu kowace gaba a jikinka ta yi me sadaka ma'ana kowace an mata tasbihi ɗaya kuma duk tasbihi ɗaya sadaka ce wa kullu tahmidatin sadaqa dukkan faɗin alhamdulillah shi ma ladan sadaka ne idan kai sau ɗari uku da sittin kenan ya zama kowace gaba a jikinka ta yi tasbihi sau ɗaya ta samu ladan sadaka wa kullu tahalilatin sadaqa dukkan faɗin la ilaha illallah shi ma ladan sadaka ne wa kullu takbiratin sadaqa dukkan faɗin Allahu akbar shi ma ladan sadaka ne to amma waɗannan da aka faɗa kada mutum ya fake da waɗannan kuma ya ƙi ba da sadaka ta abin hannunsa a ka yi tasbihi kuma ka ɗau abin hannunka ka miƙa haka ake so malamai suka ce wannan shi ya fi cika ta fuskar tasbihi ga tasbihi na ungo ga tasbihi na subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar an gane ko to amma cikin waɗannan biyun wanne ya fi falala tasbihi na ungo da tasbihi na subhanallahi wanne ya fi falala tasbihi na ungo ya fi haka malamai suka ce duk wata ibada muta'addiya fi ibada lazima ibada lazima duk abin da in nayi ni kadai zan ci moriyarsa fi wanda in nayi wani zai mora domin manzo ce khairun nasi anfa'uhum linnas fiyayyen mutane wanda mutane suka fi amfana da shi ba wanda ya fi eh, su salati ba ba wanda ya fi karatun qur'ani ba wannan ba shine fiyayyen mutane ba ba wanda ya fi qiyamul layl ba wannan ba shine fiyayyen mutane ba fiyayyen mutane wanda mutane suka fi amfanuwa da shi khairun nasi anfa'uhum linnas to ko shakka babu lokacin da nace subhanallahi ba wanda ya amfana ni kadai na amfana amma lokacin da na dauka na miƙa na amfana wani ya amfana ni na ci lada shi ya ci tuwo ko ba haka ba wannan shine kaidar musulunci shi yasa zamu ga da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan fifita wannan ibada sama da wasu ibadojin wanda ladan su a iyakan su kadai zai tsaya musamman Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud baya azumin nafila kwata kwata an kaga dan Mas'ud yana azumi Ramadan ne saboda me saboda aikin karantar da mutane saboda al'ibadatu ah, muta'addiya afdalu min al'ibadati lazima ibadar duk da wani zai amfana tafi ibadar da kai kadai zaka amfana shi yasa manzo Allah ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa eh biyayyan ku wanda ya koyi qur'ani kuma yayi me to kaga lokacin da zai karantar dole wani zai amfana wannan fifikon ya fito fili an gane ko to da haka kada mutum ya fake da wannan ayan an ce subhanallahi sadaka ce alhamdulillah sadaka ce ya rike kuɗin sa alhalin akwai masu nema akwai masu bukata akwai kaza akwai kaza akwai wannan kuskure ne kwarai da gaske hasali ma shi hadisin da ire-irensa yana da sababi ne sai dai in ka nemi kuɗin da za ka yi sadaka ka kasa ka rasa to a madadin ka rasa sadaka kuɗi to kuma kar ka rasa sadaka ta tasbihi sai kai tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talakawan sahabbai suka kawo masa ƙara zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke yi amma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna karawa da sadakar kuɗi sai manzo Allah ya rarrashi talakawa ce awa laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna ya kuma ba ku san Allah ya baku wata damar sadaka ba wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa ya yi faɗar subhanallahi walhamdulillah wallahu bi ma duk sadaka ne idan alhaji ya fito da damin kuɗi ya bayar kai ka laliba ka ji aljihun ma ya huje saboda babu komai a ciki sai ka rabka subhanallahi to shikenan su ma kuma masu kuɗin suka sake kasa ido sai suka gano talakawan jan in muka ɗauki kuɗi muka miƙa ba wai fa rububin karɓa suke ba a'a zira ido suke ku gane bambancin talakawan sahabbai da talakawan mu mu talakawan mu rububin karɓa suke ba su talakawan sahabbai gani suke yaushe aka bayar dan su ma su yi kokari su yi wani aikin alheri dan a tafi tare da haka idan talakawan sahabbai suka ga masu kuɗi sun ci ko hannunsu da kuɗi sun yi kyauta su kuma sai su ce subhanallah to sai masu kuɗin suka gano au to hakan ne in ya danka kuɗi sai kuma ya hada da subhanallah to kai ga bi ta fi ɗaya ko to wannan ma ya daɗa motsa kishin talakawa kishin su ba wai fa su ba a ba su bane ku rinka ganewa a'a su ba su yi bane shine damuwar su sahabbai dako suke yi su yi adashi su tara kuɗi don su samu nisabin zakka wai saboda me saboda su je wa Allah lahira duk rukunnan musulunci sun yi aiki da su sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka amma idan kai talaka ne ga mutuwar zuciya to sai dai kullum ka rinka tunanin yaushe zan karɓi zakka ba yaushe zan ba da zakka ba ba kishin ka yi aiki da rukunin musulunci ko ba kai ba wannan ba shi ya dame shi ba alhaji wani duk shekara zai bani kaza wannan shekarar bai bani ba yi kenan sai gaba ba wai wannan shekarar nima ina ma Allah ya hore min nima ina cikin masu bayarwa ba to da haka sahabbai talakawa suka sake koma wajen annabi suka ce ƴan uwanmu masu kuɗi sun faji wannan falalar da ka bamu da lakanin da fa'idar da fahamin in suka yi sadaka suna haɗa da subhanallahi ba za a ce to in <laughs> zalika fadlullahi yuti bai shau wannan kuma ku yi hakuri ya zan iya da ku haka Allah yake al'amarin sa ya ba wani wata damar da wani ba zai bashi ba subhanahu wata'ala to da ka dai mu fahimci cewa tasbihi tahlili dilla sadaka ne amma baya hana mu mime waccan sadakar in so samu ne mu haɗa biyu in ba za mu iya haɗa biyu ba to waccan mata ko wannan ita kaɗai. bisa ga wancan ka'ida da malamai suka faɗa Allah ya sa mu gane wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawa ma sadaka ne kaga wani abu da ya kamata a ce ayi amma mutane ba su yi ba ka tuna musu to wannan ma ko shakka babu ladan sadaka Allah zai baka wa nahyun anil munkari sadaqa haka hana munkari wani abin da bai dace ba kaga mutane suna yi kai musu nasiha su daina wannan ma ladan sadaka ne manzo Allah ya ce wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha amma duk zai ɗauke maka haka raka'a bi rakkin rak'in kai da walaha mana idan mutum ya yi raka'a bi ta walaha ladansa ya fi na duk waɗancan abubuwa haka waɗansu malamai suka ce shine ma'anar wa yujzi'u min zalika wasu kuma suka ce abinda ake nufi ba yafi ba abinda ake nufi raka'a bi ta walaha ita ma tana da matukar lada ladan da za ka iya samun duk wa'ancan abubuwan inda ka yi, ita ma a cikinta za ka samu irinsa an gane ko yanzu wani ya yi tasbihi sau 360 adadin gaban ɗan adam ta hamidi 360 halili 360 wani ya yi amru bil yi yayi nahyi anil munkari wannan duk sun samu lada to amma wanda ya raka'a tani biyu kadai raka'a biyu a walaha ladan da wa'ancan suka samu shi ma ya same shi an yi kunnen doki ko bai fi su ba su ma ba su fi shi ba to wannan hadisin shi ma ya nuna mana menene mafi karancin adadin walaha raka'a biyu wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1153 wa ana aisha radhiyallahu anha qalat daga nana aisha uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ad-duha arba'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar walaha raka'a hudu ne wa yazidu ma sha Allah kuma yakan kara gwargwadon abin da Allah ya so mana mafi tsakatsakin kuma sallar walaha shine raka'a nawa hudu amma ana iya karawa da haka mun ji mafi karanci mun ji mafi mun ji tsakatsaki yanzu za mu ji kuma me mafi yawa kamar da malam ya faɗa haka a tarjamar bani rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1154 wa an ummi hani'in an karbo daga ummu hani an gane ko amma asali ummu hani'in ne akwai alhamza yayi sayyidina ali ne ali ce uwa ɗaya uba ɗaya ita ma yar abu talib ce wa an ummi hani'in ta binti abi talibin an karbo daga uwar hani fatika yar abu talib asalin sunanta shine fatika an gane ko akwai atika daban akwai fatika daban kada mu ɗauka fatika shine atika atika daban fatika daban da daka ita ummu hani sunanta fakita fakita radiyallahu anha Allah ya kara mace da qalat tace zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama amal fathi naje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi fatu makka wani sa'in sa ya faru tsakaninta da ɗan uwanta Ali ibn Abi Talib lokacin da aka yi hijira annabi ya koma Madina to ita ummu hani bata tafi ba ta yi zamanta a Makka to sannan zaman da ta yi a Makka a makautaka da ita gefen gidanta akwai wani kafuri bai musulunta ba har annabi ya dawo har annabi ya dawo fatu Makka to amma wannan kafirin sun yi zaman lafiya da ummu ba a faɗa an saba an shaƙo ana zumunci ba cuta ba cutarwa to lokacin da aka yi fatuhu makka annabi ya shigo maka da ƙarfi duk kafirai sun tsorata sun gudu saboda wasu daga ciki an bi su an rarraɗe su da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Ali ibn Abi Talib ashe yana jin haushin wannan kafiri makocin ummu hani da ku ku sai taho ya rufo shi a guje ya masa a tara a tara shi ko wannan kafuri bai zame ko ina ba sai cikin gidan ummu hani ya maza shiga daki yana shiga daki kuma ummu hani ta rufe kofar daki ta kulle ta kare kofa ta ce ba za a taba shi ba ta tsare shi ta bashi kariya to shi kuma sayyidina ali yana tsuma da takobi a hannunsa yace wallahi sai ya kashe shi to sai aka samu sa'insa ummu hani ta kulle kofar dakin ta ta dau mukulli sai ta tafi kai kara gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bar aliyu can yana tsaye a bakin kofa shi kuma kafiri yana cikin daki an kulle shi to shine take ba mu labarin yadda ta zo ta tadda manzo Allah a wannan ranar tace ce na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi fatuhu makka fa wajadtuhu sai na tadda shi ya tasilu yana wanka wa fatimatu ibnatuhu tasturuhu bi thawbin fatima diyarsa ta kare shi da babban mayafi mutanen da ba sa gina ban daki a cikin gidajensu amma idan wanka ne wanka bai da matsala ko a tsakar gida ana iya yin sa sai a sharce ruwa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi wanka a tsakar gida sai dai muna na Fatima ko wata daga cikin iyalansa sai ta daga bargo sai ta yi masa ban daki tafi da gidanka sai ya ci gaba da wankansa da daka ummu hani ta lokacin da na shigo gidan annabi sai na tarar da diyarsa Fatima ta daga bargo ta kare shi shi kuma yana wankansa qalat ummu hani ta ce fa sallamtu sai na doka sallama فقال sai manzo Allah ya ce man hadhihi wannan mai mana sallama to sai malamai suka ce wannan ya nuna idan kana ban ɗakin wanka aka yi maka magana za ka amsa domin annabi wanka yake an yi masa sallama kuma ya amsa ko ya ce wace ce yayi magana qultu ummu hani tace sai nace ummu hani in bintu abi talib ummu hani ce diyar abu talibi ma'ana yar uwarka to wannan sai ya nuna cewa kamar yadda muka sha faɗa idan mutum ya yi sallama aka tambaye ka aka ce wane ne ba za ka ce ni ne to kai ne wa an gane ko sunanka za ka faɗa kuma cikakken suna da sunanka da sunan mahaifinka yadda za a gane amma ka zo ka ce ni ne mala ado mala ado nawa muke da su suna da yawa ni ne mala ibrahim mala ibrahim nawa muke da su a'a ni ne ibrahim wani ni ne wana wani sai ka faɗi sunanka cikakke dan a gane waye kai da haka ummu hani ta faɗi cikakken sunanta manzo Allah ya gane wace ce shi yasa wata rana da wasu zainabobi suka zo kofar gidan annabi ko wata mata sunanta zainab ta zo kofar gidan annabi sai ta yi sallama sai manzo Allah ya ce man wace ce sai ta ce zainab sai manzo Allah ya ce ayyu zayani to wace zainab kuma daga ciki zainab nawa muke da su a madina ai muna da su barkatai sai ta ce zainabu ibni mas'ud zainab matar abdullahi dan mas'ud an gane ko to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ummu hani wace ce ta faɗi sunanta cikakke kala sai annabi ya ce marhaban bi ummi hani'in lale maraba da ummu hani falamma faraga min guslihi ummu hani tace bayan annabi ya gama wannan wanka nasa qama fa salla samaniya raka'atin sai ya tsaya yayi sallah raka'a guda guda takwas an gane ko yayi sallah raka'a nawa takwas to wannan ya nuna kenan menene mafi yawan adadin raka'a sallar walaha takwas haka malamai suka ce domin babu wata ruwaya da ta ketara haka an gane ko wasu malaman suna cewa a iya ketarawa multafifan fi saubin wahid manzo Allah ya nannade jikinsa cikin tufafi kwaya daya zani ne kwaya daya kawai ya nannade jikinsa da shi kuma da haka yi sallah qalat ummu hani ummu hani tace wa zalika duhan wannan abu ya faru ne lokacin walaha lokacin hantsi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi malai ce haza, hadha mukhtasaru lafzi ihda riwayati muslim wannan shine a takaitan takaicewa na ɗaya daga cikin ruwayoyin imam muslim ga wannan hadisi amma akwai ruwayoyin da sun fi wannan faɗi sun faɗi dukkan abin da na gaya mana na dalilin zuwanta da tattaunawar da ta gudana tsakaninta da aliyu da abin da ta kawo ƙara a kansa da ta zo ta ce ɗan uwanka ne na wa wani kafuri lamuni na ce a ƙyale shi amma shi kuma ya dage ya ce sai ya kashe shi irin haka tana faruwa idan aka samu hatsaniya tsakanin musulmi da kafiri da kafirai wani lokaci wasu musulmi sai su ɓoye wani kafiri sun yi daidai ana iya haka ana iya haka kuma duk musulmin da ya ɓoye kafiri in wani musulmin ya ƙetara ya kashe wannan kafirin ya yi ta'addanci ba wai zancen shiga aljanna ba ƙanshin aljanna ba zai ji ba haka manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe kafirin da aka yi wa amana ƙanshin aljanna ma ba zai ji ba ballanta na ya shige ta kuma ita amanar da ake wa kafirai ba dole sai duk musulmi sun haɗu sun yadda ba mutum ɗaya in yayi amanar ya ci muku ya arbakin ku ya ci albasa haka manzo Allah yace almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yasiru bi zimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum karshen talaka karshen wulakantacce cikin musulmi idan yace na daukar wa wani daga cikin kafirai amana a kyale shi sarki ba zai warware ba yasa da manzo Allah da ummu hani ta dau wannan alƙawarin ta zo ta gaya wa annabi manzo Allah ya ce a je a gaya wa aliyu inna qad ista'jarna man ista'jarti ya ummu hani mun yi sitam mun yi signing akan duk wanda kika yi wa lamuni ya ummu hani a kyale shi wannan shine ka'idar addinin musulunci me wannan yake nunawa irin yadda addinin musulunci yake addini na son zaman lafiya addini na tausayi addini na sanin ya kamata ba addini na dabbanci da zubar da jini ba kamar yadda waɗansu suke yarfe suke jifan mu da haka duk wanda ya karanta addinin musulunci ya san addini ne na tsari addini ne na hankali addini ne na tunani addini ne na sanin ya kamata a ce kafuri fa wanda wani musulmi ya ce a kyale in ka taɓa shi ƙanshin aljanna ba za ka ji ba wannan al'amarin na wasa ne wannan sai addinin musulunci ba ka ji a masallatai limamai suna cewa aje a faɗa a kiristoci da kisa wannan sai dai ka ji shi a coci amma mu a masallaci babu wannan saboda mu addinin mu bai koya mana haka ba addinin mu zaman lafiya ya koya mana jan mutane a jika don mu fahimtar da su gaskiya wannan shine abin da addinin mu ya koya mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kare ya ba mu ikon nisan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah mai tambaya ta farko yake cewa malam ahadisin da aka karanta na na na Aisha da yake cewa fa idza baqiya al to a ɗayar wayar ita ma haka ya kawo a littafin mu cewa fa idza baqiya al kuma na ji ka ce fa idza aradat an autarat to wannan ba haka yake ba ni ma kuma ba haka na faɗa ba abinda tawar waya ta bi take cewa shine fa idza autara qala qumi fa autiri ya aisha fa autara wannan irada irada da ne ta kawowa na ce ma'anarsa shine fa idza aradat an fa idza arada an yutira qala qumi fa autiri ya aisha an yi itilakin fi'ili madi ne ana nufin inda shuru ko inda iradatihi kuma na kawo shawahid da maganganu masu tsawo da ne wanda bazan iya maimaita su a yanzu ba wannan yana cikin bayanai na ne baya cikin ruwayoyin hadisi amma ruwayoyin da suka zo hadisi guda biyu ne ruwaya ta farko fa iza baqiya al-witr ruwaya ta biyu fa iza autara fa iza autara amma abinda kace fa iza aradat an autara wannan ayi rakaka ce a cikin larabci ba zai yi a faɗi haka ba da haka dai duk abin da na faɗa bayanai ne na inda ake nufi da kuma ma'anar ita kalma ɗin yadda hadisin zai fito fili mu fahimce shi Allah ya sa mun gani ya tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da basira Allah ya ƙare mu baki da ya ce malam menene halaccin yayin da liman ya zo ƙarshen suratul tini alaysa Allahu bi ahkamil hakimina a sallah sai in jimamu sun ce bale wa nahnu ala zalika min ash-shahidin dan naji masallatan mu suna faɗa amma amma wasu menene halaccin hakan don ni ba na faɗa saboda ban san halaccinsa ba wannan ba halal bane domin hadisin da ya zo da hakan ba ingantacce bane ne cewa a wajen karanta suratul suratul tini in an ce alaisallahu Allahu bi hakamil hakimin ma musu ce bala wa nahnu ala zalika min shahidin hadisi ya zo da haka amma bai inganta ba da haka bai halatta ba a faɗa amma a wajen ƙarshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta subhanaka fa bala wannan ya tabbata amma dai a wajen suratul tini bai tabbata ba da aka rashin faɗan shine abin da yake daidai takarda ta gaba ya ce akan makallawa don Allah me bambanci tsakanin waɗannan abu na farko sai yace karramallahu wajhahu abu na biyu radiyallahu anhu bambancin ko to kaga ai ko a lafazin akwai bambanci karramallahu wajhahu radiyallahu anhu wannan shine bambanci na farko a fassarance karramallahu wajhahu Allah ya girmama sa shine abin da kalmar karrama Allah wajahu take nufi shi kuma radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi ko ya ƙara masa yadda bayan wacce yake da ita a gare shi to sannan sai kuma tambaya ta uku sai ce wanne ne ya fi halarta a yi amfani da shi haka fa ya faɗa ya fi halarta ma'ana kamar shi yana nuna dubbin sun halarta kenan alhalin ɗaya ne halar ɗaya bai halarta ba ɗaya ne halar ɗaya bai halarta ba domin ɗayan bayi da asali an gane ko kalmar radiyallahu anhu ita Allah yake gaya wa sahabbai duk a cikin Qur'ani amma babu maganar kalmar karramallahu wajhahu la a hadisi wa la a Qur'ani ubangiji yace was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an to kaga radiyallahu anhu tazo haka Allah yace لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كذا رضي الله إن ديتازو haka yace innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an yace zalika liman khashiya rabbahu da aka babu maganar karamallahu wajahu ita asalin kalmar karamallahu wajahu yan shiya suke faɗarta kuma ga sayyidina ali kadai suke gayawa an gane ko me dalilin su na faɗa wai dan su wa sauran sahabban habaici wai ai shi bai taɓa wa gunki sujada ba su kuma waɗancan sun taɓa yi to shine muka ce mu kuma muna bin su bashi su kawo mana ranar da su waɗancan ɗin suka yi wa gunkin sujada kaddara sun taɓa yi shi ai bai ma yi wayan da zai yi bauta bane lokacin an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci fa Ali yana shekara shida ko a musulunci dan shekara shida aka kawo shi masallaci to yanzu yaron ka dan shekara shida da bai zo masallaci ba sai ka zage shi ba inda aka ce ka zage shi sai ya kai shekara bakwai ma aka ce ka fara koya masa kuma ba za ka dau matakin zambo ko zargi a kansa ba sai ya kai goma bai yi ba sannan aka ce a dake shi muƙaddara wa'incan sahabban sun yi wa gunkin sujada daga baya suka tuba suka daina ubangiji ya ce miyagun ayyukansu ma kyawawa za mu mai da shi wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harama allah illa bil haqqi wa yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur to da haka wannan sai yake nuna cewa sahabbai ko da a ce sun yi hakan ba abin zargi bane abin yabo ne da haka kai ne mara wayo jahili gidaje kake ganin yabo ya zama zargi kai a wajenka da haka mu ta fuskar ma'ana da aliyu da abubakar da umar da usmanu din radiyallahu anhum wa radu wannan ita ce kalmar da allah yake gaya musu ba kwa wanda zai faɗa mafi tsadar magana sama da wacce Allah ya faɗa wa man ah, ahsanu min Allah qila wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda zai faɗi magana sama da wacce ta fita Allah subhanahu wa ta'ala qauluhul haqq maganarsa gaskiya ce cancanta ce duk inda ya yabo yaban ya dace duk inda ya zargi zargen ya dace duk kalmar da ya amfani da ita a wajen yabo ta fi kowace kalma dacewa ina fata an gane ba amma sau da dama zaka ji hatta wasu daga cikin malamai ahlus sunna wannan kalmar ta kama bakin su in an zo faɗa sayyidina ali sai ya ce karramallahu wajahu alhalin asalin kalmar daga wancanan ka take kuma suna faɗa ne dan su zagi wasu daga cikin sahabbai wanda ba wani burgewa da zaka yi wa aliyu ka yabe shi ka zagan masa abokai ka yabe shi ka zagi sa umar dan khattab surikin aliyu ne inda a ce umar abin zargi ne abin zagi ne aliyu ba zai wanki diya ya bashi ba auratayya da surukuta da ta shiga tsakaninsu ta nuna akwai yarda da fahimtar juna domin ko kai a yau a zamanin wauta da hauka ba ka aura wa ɗakka sai wanda mai ka yarda da shi to ballantana su a zamanin hankali da wahayi a ce su aura wa ‘ya'yayensu wanda mai ba su yarda da shi ba ko kuma ba mutumin kirki ba wannan yana daga cikin wautar masu waccan aƙida wanda a hankali ma kaɗai ya kamata mutane su gane su a ce duk surukan annabi ba na kirki waɗanda ya aura da waɗanda suka auren masa ko waɗanda ya wa da waɗanda ya aura daga gare su umar abubakar ya aura daga wajensu Uthmanu shi kuma ya aura masa a ce duk wannan babu sunan kirki ma'ana annabi bai iya zaɓar surukai ba kai ka iya zaɓar surukai kai kwa naka masha Allah da wanda ka aurawa da wanda ka aura ya kaga wannan sakarci ya kai sakarci annabin da Allah subhanahu ta’ala ya hana shi ya duk wani motsi sai da wahayi idan yanzu ka bigi kirgi ka ce wallahi auren Aisha da annabi ya yi Allah ne ya sa shi ba kai kuskure ba kuma annabin ma ya faɗa in ka rantse ka ce wallahi auren Hafsa da annabi ya yi Allah ne ya sa shi wallahi ba kai kuskure ba saboda mai manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ya ce wa Aisha bayan sun yi aure sau uku mala'ika jibril yana zuwan min da ke a cikin bacci ya ce tashi tashi ga matarka in na tashi sai in ga mace an kawo ta a cikin keken doki an lullube in na bude sai in ga kece a ciki ya sai in rufe in ci gaba da bacci na abinda kawai nake cewa in wannan abu Allah yake so ya tabbatar zai faru yace ce ne ta nauyin baki ban faɗa ba sai da jibril ya kawo min ke sau uku da na tashi na ce to wannan ba zama nan da nan manzo Allah ya tashi wata dattijuwa cikin matan Madina a matan Makka yace maza maza je ki gidan Abubakar ki ce ina neman auren diyarsa Nana Aisha take ba da labari tace manzo Allah wata mata ta zo mana gida da rana tsaka mahaifiyata tana ƙasa tana aiki Abubakar yana sama yana karatu ta zo suka ga auki Abubakar baya gida suka muka gaisa suka gaisa da mahaifiyata ita wannan dattijuwa sai ta ce annabi ya aiko ni yazkuru ibnatakum yana neman iyakku da aure ta ce diyar ta mu kuwa ce kwarai diyar ku manzo Allah kuma ya aiko ni ummu rumana ta rasa ina za ta sa kanta saboda farin ciki ta ce to bari baban yarinya ya shigo to sannan abubakar ya zo aka gaya masa da wahayi har sau uku aka ce annabi ya aure aisha in kuma ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam gaban kansa ne ya aure aisha ka karyata cewa baya aiki sai da wahayi domin Allah ya ce wa mayin tiqanil hawa magana ma baya yi sai da wahayi malamai suka ce wannan ya nuna har aiki ma baya yi domin da aka ce baya faɗa domin faɗa ta fi sauƙi aiki ya fi wahala to me sauƙin ma baya yi sai da wahayi na mai wahalar to na na hafsa kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta jibrilu daga saman sammai bakwai ya sulmiyo ya zo ce Allah ya ce maza maza kamar da hafsa in auren da farko ba da wahayi aka yi ba koman kuma fa فإنها ثوابة قوامة وامرأتك في الجنة حفصة تنا دا qualities din da sai kai zaka iya zama da ita sai kai zaka rike ta bigi sai bigi ne babban gora sai wogin karfi ta fi karfin kowane gida in ba gidanka ba mai azumi ce mai tsayuwar dare ce kuma matarka ce ha aljanna to ya aljanna ta waye kuma Allah ya ce Hafsa matar annabi ce aljanna wannan ba shaida bace ga cewa ita ma yar aljanna ce amma yau kai kake zaginta kai da ba a yi maka garantin cewa ko fada mai martaba sarkin Kano za ka shiga ba ba za ma kuma ka shigan ba tunda daular usmaniya daula ce ta ahlus sunna wal jama'a in ji mai martaba sarki ma'ana ba yayi na namu na namu ku zo mu je na nasu na nasu da mutane sau da dama suna ganin cewa wai kawai kawaicin da fadar Kano take wa ƴan shi'a suna zuwa filin gidan sarki suna wannan taron da fareti da iskanci da kaza da kaza wai yana nuna kamar fada tana tare da su ne a'a ba haka bane ba su sarakuna iyayen al'umma ne shi uba yana ji yana gani wani daga cikin ƴaƴansa zai fanɗare ba yadda ya iya da shi ko ba haka ba wani daga wani daga cikin ƴaƴanka zai zama nagari ko shakka babu kafusan son nagari akan me mugu to wannan kawaici ne kawai ake musu irin kawaicin da uba yake wa ɗansa ya je ya shawo ƙwaya kuma ya dawo ya kwanan ma a gida amma ba idan yana so ba abin da zai nuna muku haka gashi mai martaba sarki ya fito ya faɗa wannan daula ba a gina ta akan zagin sahabbai ba ba a gina ta akan zagin matan annabi ba a gina ta akwai jawabi da kake bukata ya fito daga fada sama da wannan kuma nan da shekara ɗari wannan jawabin zai goge ne zai goge ba yana nan da aka an yi dikiliyarin ɗin Kano masarautar Kano masarauta ce ta ahlus sunna wal jama'a daga bakin mai martaba sarkin Kano Allah ya ƙara sarki lafiya wanda kuma ya zuciya ya ketara ya tafi ƙasar su ko ba haka bane maki gani ya kauda idansa ko da haka dai kalmar radiyallahu anhu ita ce kalmar da ƙur'ani yake gaya wa sahabbai kuma shine abin da aka ji magabata suna gaya wa sahabbai koyi da Allah subhanahu wata'ala wanda ya gaya musu ba ka da wata kalma da zaka yabi sahabban annabi sama da yaban da Allah ya musu kuma diye musu yabo ne da radiyallahu anhum radiyallahu anhum radiyallahu anhum an gane ko takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam yanzu sunna tv ba ta yi dole sai an sayi kati malam dan allah muna fatan za a ba wa sunna tv shawara a yi sauki ga wannan kati da aka ce za a fara siyarwa saboda yanzu yara mai gida baya nan sai su kunna tashar wasan hausa da fatan allah ya shirya mana su to amin allah ya shirye mu allah ya shirye su to yan sunna tv kun je takarda ta gaba ya ce malam Allah ya yi wa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta rasuwa salisu inuwa ata kusan sati ɗaya ne ba mu yi karatu da shi ba banda wancan satin da ya wuce wanda ba mu karatu ba wancan satin da na yi karatu aka ce mun ba shi da lafiya wanda yake sanar da ni rasuwar tasa ya ce ya so ya gaya min a satin ko a yi masa addu'a ashe ciwon ba na tashi ba ne ba saurayi ne matashi haka Allah madaukakin sarki masa rasuwa Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya yafe masa ubangiji ya kyauta makwancinsa ya kyauta namu bayan tasa ubangiji ya sada shi da manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya bawa iyayensa hakurin rashin sa takarda ta gaba ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da yalwar kirji Allah ya kare mu baki da ya ce don Allah malam ni da mahaifina muna cikin damuwa muke so malam da sauran ɗalibai su saka mu a cikin addu'a su Allah madaukakin sarki ya warware muku da dukkanin musulmi wanda suke cikin yanayi na damuwa ubangiji ka warware musu Allah madaukakin sarki ka warware mana dukkan damuwoyin mu baki ɗaya ga wanda suke sauraron karatun riyadu salihina a kafar rahama rediyo ina jin karatun da aka sa a yau ya kai na ɗari takwas da wani abu ma'ana hadisi na ɗari takwas da wani abu a yau muna karanta hadisi na dubu ɗaya da nawa da ɗari ɗaya ko da hamsin da ɗaya ko da biyu muka tsaya wannan yana nuna sun kusa su yi me sun kusa su kure mana gudu sun kusa su kure mana gudu ƙwarai da gaske amma bawan allah da ya su yi filin kamar yadda yan rahama radio sun same ni ranar juma'a suke gaya mu su automatically ya biya su kuɗi na shekara guda miliyan shida cir duk kwata wata uku miliyan ɗaya da rabi ce da haka ya ba su ta shekara miliyan shida yanzu abin da ya ce musu in sun kure mu a riyadu salihina to su koma sa tafsiri wanda Allah ya sani ni na fi son ai ta sa riyadu salihin kamar riyadu salihin ya fi dacewa da wajen tafsiri kan malamai da yawa suna ta karantarwa kuma la fita wa malikun fil madina ni gani nake kamar in ba dan ba dai kada a hana malamai rawar gaban hantsi da takawa amma in dai tafsiri ne da hausa da abar malam ja'far domin ba wai rabo da gwani ba samun makwafinsa in dai a fassara ma ƙur'ani ne da hausa ka ji ta tartar kuma a isan ma da saƙon tafsiri ba tamshiri ba to insha Allah na san saƙo ya riga ya gama isa da haka ban sani ba zan yi iya tunanin da nake iyawa da iya kokarin da muke iyawa ya za a ya za a riyadu salihin da gaskiya ni a fahimta ta da ra'ayina ya fi dacewa da wajen kuma shi wannan bawan Allah muna daɗe masa addu'a har yanzu ban san shi ba wallahi ban san shi ba bai san ba ko ban sani ba shi ya sani amma dai yan gidan rediyo kawai sukan zo su kawo min sako su ce malam yayi kaza yayi kaza ya ce kaza yayi kaza dan in isar muku da sako ku yi masa addu'a ni masa addu'a baki ɗaya da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba masa wannan abu da yake da hannun dama ubangiji madaukakin sarki ya ƙara masa arziki ubangiji ya tsare shi daga dukkanin fitintunin arziki ubangiji ya tsare masa zuriyarsa ubangiji madaukakin sarki ya haɗa mu da mu da shi baki daya a cikin lada to da haka dai yan uwa akwai yiwuwar in ta kama riyadu salihi ne canja salo to lallai za a canja salo domin bai kamata ba ina ganin ba daidai bane ba a ce an samu dama irin wannan ai sakaci da ita lalle ya kamata a yi ta aika karatun lalle lalle kada ya zama sun kin mana Allah madaukakin sarki ya bamu iko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka